الدين حق قدره ومقداره العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعد الحمد لله muna tuna junan mu murna da farin ciki da zagayowar wannan rana a babban zariya wannan unguwar malam goji kuma karkashin jagorancin wannan makaranta wanda aka haɗu da don kuma sai nan na ji tarihin annabi Muhammadu da abubuwan da manzo Allah ya da su wanda yanzu nan zafin faida shi al-fatih as-sani at tijari ya karantar da mu halaye da ɗabi'u na annabi Muhammadu da sifofi na manzo Allah sallallahu alaihi kafin nan wato a wannan waje waje ne wanda ke cike da malamai musamman jagoran wannan zama shehu aliyu harazimi ibn mulana shakaminu malam goji da ɗan uwansa hujjatul islam shabbirhanuddin da kuma wanda suke a wannan waje ba zan ce wane wane wane da ina ba mu kowa haƙuri amma a rubuce babba abin da zan magana kai duk abin da zan sha fatu yayi saboda ni yanzu maulidin ne amma rakiya na masa kuma duk abin da zan fara ya faɗa amma ina so in ja hankali ne zuwa waje guda biyu gaskiya mun ga ayyukan alkhairi yadda kawo makaranta ɗaya makaranta makarantar da ake karantar da alƙur'ani kuma a karantar da su soyayya manzon Allah inda zan ba ba mu kai watanni uku ba a nan filin aka zo aka yi saukan alƙur'ani aka sauke yara da yawan gaske kuma ƙarƙashin wannan makarantar duka a wannan ɓangaren ne ɗayanku ne ƙannanku ne ɗan uwanku ne sun sauke alƙur'ani mai girma kuma kowa ya ji yadda suke karanta alƙur'anin nan raɗai kamar yadda su aka ce sun karɓe ta ne daga bakin abin da ka kasancewar malaman su dukkanin su gona yana cikin alƙur'ani wanda ga su nan da malaman su wanda suke karanta da su alƙur'ani wanda kowa ya san su alarammomi ne kuma gada suka yi kuma sun koya to da bakin cikinka ka ɗauko ‘ya'yanka ka kai su irin wannan makarantar da za a koya musu tarbiyya a koya musu alƙur'ani sannan a ba su son manzon Allah kyauta Allah yana gina mana ya ayyuhan ladina amanu in anfusakum wa ahlikum nara fa ayyuhan nasu wal injara عليها ملائكة سألت بناز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ubangiji ke ya koyar da kai imani ku kiyaye kanku da ɗan uwanku kada ku fada cikin wutan jahannama. Me dai hana ku fada wutan jahannama shine ku kiyaye kanku da iyalanku. Wannan umarni ne daga wajen Allah. Ba za ka ce ni na ku fita ‘ya'yana in sun ga yawa ko ma idan su je ba. A'a kada ka kai ‘ya'yanka makarantar da ana annabi. duk makarantar da za a zo ana yi hidimar manzon Allah malamai suna baƙin ciki to fa suna kin manzan idan ka kai ɗanka makarantar da kai to ka kalli malamin kamar yadda in za ka yi aure yadda kai kalan matan haka kalan ka suke to haka in ka kai ka makaranta kalan malamin kalan ka idan ka ji ga malamin a fusace yake tsakaninsa da iyayensa an rabu baran baran malamansa Allah tsini Allah tsini ɗan unguwa kuma ya cuci wannan ya zalunci wannan sannan yaran kuma ya ci amanar wasu mata a cikin su da shauransu to ƴaƴan ka ba ba masu ne da gara ba ko kai masa ba yanda ka gan sannan haka ya rinka rasu su to Allah mana albarka da wannan makaranta wannan unguwa da magaranci irin wannan su to me zai sa ƴaƴan mu wasu suna yawa kan layi makarantu ba makarantu ne na kuɗi ba wanda ake kasuwanci ko fatanci duk da ba a laifi bane mutum ya kai ƴaƴansa makaranta ne alƙur'ani to amma kasancewar duba da wada iyayen mu wanda suka zo suka samu irin waɗannan wajaje burin su kawai a yi karatun alƙur'ani ne ba burin su menene za ka kawo gani a buɗe su yaron ka ya zo makarantar karatun Alƙur'ani. to kun ga yadda aka zauna aka yi so ga Qur'ani to yau kuma muna taron manzon Allah ne wani ya isa ya ce muku iya waka ake karantar nan makarantun ba waka ake karantarwa ba ga wanda suka gabatar da makala misali wata ta zo ta karanta a sifofin annabi Muhammad wanda na san ya cikin abin da to za a bar maudu'i domin inganci wata karanta karantin manzon Allah wata ta karanta kyautan annabi Muhammadu wata ta karanta sifofin manzon Allah wata karanta halayen manzon Allah wannan kuma fa duka kaje da suke yi abin da dai yake cikin malaman shi suke zuba mashi a cikin cikinsu munafika min nafika ya fudu mufasahan wa da samiri bil hadisi musafida to wannan yake sa yake kira lallai musamman masu unguwanni da kuma dattijai da iyaye wannan gyara kayanka bai zama sauƙin rada ba sannan kuma ɗaukan jinkawa da kanta sai an haɗa hannaye wannan makaranta ya kamata duk wanda ya san 'ya'yansa ba sa cikin makarantar ko bai kai su makarantar da ake koyar da Qur'ani a koya musu san manzon Allah ba to ka nemi duk wanda za ka yi ka nema ka kawo yaranka a koya musu Qur'ani a koya musu kuma san manzon Allah kun ji yadda ake karanta sunan Annabi Muhammad kun ji irin da kawo hadisai ingantattu ake kawo ayoyin alkur'ani to mu ina muka fara ba mu san ƴaƴan mu su zo su san manzon Allah su faɗi harayen annabi wallahi wannan muna da kalubale mai girma a gaban yanzu yaro ubansa zai je ya masa rijista a kamfanin kwallon kafa fatan sa shine yaron in yi kwallo a dokin shi a nuna shi duniya baya tunanin alaƙalin kwallon yaron ya faɗi kai da ganin kuma ya zama gudu ko kuma wani makamancin haka ba zama miskini shi ne aiki ba wani hanya ne mutum ya samu ba. sai nan bayi kunya zai iya ɗaukar ɗansa ya je da yaron nan a kai shi makarantar boko tun na Na naziri yana biyan dubu bakwai wani dubu ishirin wani dubu ɗari biyu amma bai iya biya ma yaransa makarantar su yadda ake da ɗari da naira hamsin ya gagara yace ku tafi in sun gara wasu je zana kar su je ne bai damu ba to abin da nake kira shi ne da a tsarin Najeriya da kai karatun boko ka zama wani kafitar kai ma in kai karatun boko ka zama wani ma'aikaci ne a wani mai kuɗi ne wani kaza ne wani abu ƙarya ne yanzu in kai boko ma sai ka rinka da za ka yi idan wani tashi zai wajen sana'a kai ka tashi ka je karatun boko kafin ka dawo ya gina gida ya yi aure ya sayi hawa sai kuma ka dawo kai kana ta saka bai sun ka ta hannu ai wallahi Mr. B, ai mun je ai an ji turanci in ba Allah ma rabo bane abokan haka za ka tsare ka ɗebe a layin ku masu da gini wani aikin su nawa wasu suna nan zama kashe wanda suke yi yanzu ana maganar digiri yadda da ake kirga masu kandiri ya ake kirga masu digiri a unguwanni to yana da kyau ba hana karatun boko mu da ma abin da aka mana mu boko ne addini amma kai kuma wala tansa nasibaka min ad duniya. kuma kar ya zama kuma wannan ka zo kana cikin wanda suke cewa rabbana atina fi dunya wanda Allah ya ce ma da min fil akhirati min khalaq kai shi kan duniya duniya duniya mu haɗa kafa biyu atina fi dunya hasana fi lakil hasana manzo Allah ya zo domin mana misali a rayuwar mu na duniya da rayuwar mu na lahira lallai lallai ina kiran mutane ina jan hankali musamman wanda kuma suka dace ayan suna makaranta su muhimmanta wannan lamari ku muhimmanta malamai ba yadda za a yi wannan haƙƙi ne naku to ku himmanta wannan malaman sun ɗauke muku haƙƙin da ke kanku ba sai malami ya nemi ya ya ya ce ya biya kuɗin makaranta ba ba sai malami ya ce ya yi dukan yanki ba ba sai malami ya nemi yankin gefen ba duk ku iyaye za ku iya kanku sannan kuma lokacin maulidi ku za ku yi dinki ku kawo hidima da lafiyar makaranta duk wannan abin da ake roƙo kenan wannan ya ishi aya makarantun mu na boko za ka ga mutum ya yi digiri ko ya yi makaranta ya gama karatu sai ya yi gina firamaren da ya yi digiri da yi amma sai ga makarantun mu tsohon makarantu wanda sun cire gwamnoni sun cire yan majalisu sun cire yayi a yayin makarantar tun da yake a zaure har yanzu ne wani ce za a yi adam gara mutum karatu da Allah akbar mai zaure an wannan zaure ta cire rarrabai da yin Allah tun da haka take ba ta canza ba wai shi yana faɗin kararan zauren ne wai shi kararan zauren yana faɗin alherin zauren ku ne zauren nan abin mamaki akwai wannan izara a garin mu wanda ba zan manta ba muna karatu ya sami matsala na hannunsa hannu ɗin. yana yawan zuwa lokacin muna karatu da safe a da ƙarfe tara hakan nan yakan zaru lokaci yanzu wani lokaci wani lokaci yana tambayi hakan nan zai wata rana da ya zo zai tafi karfe zama ne fa sai ce ni ma ina son nemi albarkar makaranta ga wani aiki da na gani a nan zaura, yanzu haka nan na zo ni ya zo sai ni da ka'ida mu da ma ina ce ga malam ya shigo kowa zai tashi siya to ne da saukan da zai yi sai da sauƙani na karfi sai ce ai shekaru ya ja nan ya kamata a ce an yi dakali da in zai hau in ya sauka ko ya taka da ƙarfi sai ya taka shi kuma lokacin shine ma yake son hakan da kansa sai dai bayi taka ya ce yana son in ya zo yana ɗan sauka da ƙarfi haka jikinsa ba a sani ba har ya je ya turo lokacin buhu buhun siminti shida mene da mene turo masu aiki suka yi aiki ma bai ma tambaya ba aka ce aiki aka ce wani ne wani dan zana ne to abin da yake magana shine ko ma yaya ne a nan ya san albarkacin abin nisa yake haka idan ka kare shi shi na alli ya san asalinsa ne to ina ba ku shawari ɗanka ba zai albarka ba sai ka girma malaminsa Kisan da cike mana kasancewa ba magana zan ba akwai babban malamin nan da ake faɗa mana mai mukama wanda kowa ya san shi inda ya ɗalibin zaure ne fannin ilimin luga ya kure amma wannan malami shine al-imam al lokacin an ce tun na kankani mahaifiyarsa ko nono ba ta sha da shi sai ta yi ba sai ta da tsarki take sha da shi ba taɓa sha da shi cikin nasa ba lokacin da ya girma ko sai zo rubuta wannan littafin sa na a fannin nahawu min hatu da yawa sai kawo mata takarda ta ce wannan ko ce ai na yi karatu na zo na rubuta wannan littafi shi nan ta karba ga shi Allah da tsarin kabuli sai ya dan Allah ta ce to wannan ne abin da kai yi abin da ya kai kina fannin ilimi ta ce ka an ya kuwa kai din ne ta san tarbiyyar da maka kuwa ta ce to ni sai ka zo da littafin da duniya za ta shaida in san cewa tarbiyyar da maka ba kai ne sai ga shi ya rubuto wannan littafinsa a me suna littafin nan kuwa wani na faɗa makamatul hari yawan nan littafin ita ce ko kuma a zaure inda a fannin leda ne ba wanda yake nafara ba wanda yake nazari ba duk da su imamu suyuti sun yi sun yi irin almizhar filmawa da makamantansu amma dai mukamin dai ta Allah ya wannan karɓo sai da wannan hidimar da mamansa ne ta wannan hidimar imamu malik tun na shekara bakwai mahaifiyar sai ta masa rawani ta fi sami turare ta ɗauki hadiya ta cika kai malaminka. haka yi je da yaro malamin ya ce eh, yaro tun da yaro an nuna mai ya zama haka sai da Manzala ya buga darbi da malamin suka ce imam malik ake nufi ya kwan ya duba nasu akbar al ilimi fara yajiduna ayyuma da'alina min madina Allah ce ba ya zai ne zai zo a a rasa kayan malamin Madina duk an ce alimin yana tuwa bayan bayan yi su ya masa wannan hidima to mu ne muke ma ƴaƴanmu iyaye maza sai a boko karfe bakwai kana bakin ciki ku ta hada da uwarsa sannan ka kai shi amma islam ya dawo ai ai hala yana filin kwallo ai ya iya ba ne ya yi kwallo ba za mu ce a hana mutane nishaɗi ba amma a gina su akan abin da ke na addini shi ba wannan ya taɓa ce da abin da zan ja hankali ah, manzo Allah ya zo mana ne ya nuna mana duniya da lahiran mu Allah zama da mu lafiya Allah sai mu da sauki a cikin wannan kasa wannan makaranta da malaman ta Allah saka musu alkhairi wannan zaliya mu Allah ya dokake shi albarkan annabi albarkan Qur'ani shehunan mu Allah gafarta musu rayuwar su Allah kara musu lafiya da nisan kwara mu kuma Allah albarkan shehu tijjani albarkan annabi Muhammadu albarkan dukkanin waliyan Allah da sahabban annabi sallallahu da dukkanin annabawa wannan hali da kasashen gaza suke ciki ko gizza kasan da ake ta kai musu ruwan bama-bamai ya Allah ka tsine wa kasar Isra'ila saboda ba imani ana kashe yara jarirai wa ma naka minhum illa an yi billahi al-aziz al ba wani abu ne kawai su ne to Allah ka ɗauki mataki a gare su Allahumma alayka bi Allahumma farrij jam'ahum Allahumma baddil shamlahum Allahumma asim adadahum وفرقه بدرا ولا تقدمه عهدا بجاه سيدنا رسول الله da kasa nan take ciki musamman na tsadar rayuwa in dama ne ci in tuwon gero ki ci in tuwon masara ki shi ma mijin ya zama ci tare da shi